da saboda mulkin soja ba zai taɓa dorewa ba mulkin nan da kake tunanin zai ɗore ba zai taba dorewa ba ya kamata ka duba yiwuwar ɗaukar matakan da ecowas take tunanin saboda ecowas ta zo da maganar sulhu ne ba wai maganar maganar sasanci ta zo da shi ba wai yaki ba aka sulhunta har ecowas ta zauna mitin a garin abuja inda ta gaban kasar niger Chani ya tsaya ya duba wannan lamarin da ake ciki bayan assalamu alaikum magana ta guda da waɗanga mutane da sun ka zo sun kai ta magana bisa niger wala magana clash guda zan yin kudun na kashe ku sai ku bani mamaki dalili cikin ecowas ai ba baba tunun buɗa a president ba shi ɗaya na ba a a cikin ƙungiya akwai sauran garuruka cikin Africa da a cikin unguwa amma dan sun yi shi wayo ba su magana su ba su magana ɓoye kake sai da ka ji najeriya ta yi kowa magana pa pa pa pa pa pa to haka ne amerika take ma faransa ai tarar amerika da faransa tare suka kulla abu guda amma sai kaga amerika tana can wayo an bar faransa shi makuran ya ta dumi ya ta dumi yana hauka sai ya yi dokan shi na ɓoye suna ɓoye a barka kai ka cikumya kai dai to kuma wai matsalar ku ne ma da jan hausa irin mu kuma kuna za ku jin kumya ba dai Nijar ta tsone muku ido ba ƙurr haka to haka za ku ga Nijar ta daga sama bi iznillah mu ma muna son Najeriya ta daga wai ba irin matsiyatan nan masu bacin mu kan banza mutanen alheri na cikin Najeriya saboda su muka son ɗaya Najeriya ta ƙara ba matsiyatan nan ba da ba su da tarbiyya sai ɓace-ɓace mun yi ƙarin ku mun yi ƙarin ku a lere tunaranci ir gabun da arno gano yi gogi famandi e ko so da rasi da yawo ti Nigeria a nanu ga ramen group fo gonu me labu is fo me isi sanan igo nodi igo nan Le y president taucho président yana gwanda baki zanga matkan din france da unis france da america kerman ni La menim di france ingo macron ingo salan de borkul amoyo samun de borkul c'est ça le problème c'est ça la différence il faut toujours être malin dans tout ana baba Tunungu. yana so ya sa Najeriya kumya duk zuwa gaba in ba na kumya za ku saboda source source nan nan mai bada huta in an same shi afirika babu irin Niger yanzu kuna so gobe in kumya dawo daidai ku dawo ku ce a darma alaka Niger Nigeria <laughs> amma akwai dan kumya mana <laughs> wala akwai dan kumya mana shine ku gane il faut être malin hankali yayi komi ku tashi mu tai mu yi sallah naman ci jevu love jevu tamtam jevu yan najeriya mutane na na kwarai ba gare ku nike da waɗanda ba su ganewa mahaukatan nan gare su nike wallahi masoya na kun san ina bayan gare kuma ba ku duka ba tunda ba duka yan najeriya na akwai na kwarai cikin najeriya akwai lalaku haka nan ne ma ko cikin nijar akwai na kwarai akwai lalaku na gode la famiyan sai mu fece